Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na muhawarar studio Kalangu wadda ni a Arimi ke muku lale marhabun. Muhawarar studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye cikin rediyo abokanan hulɗarsa ta sassa daban-daban a wannan ƙasar tamu ta Nijar. A yau muhawarar studio Kalangu dai ta karkata ne kan abin da ya shafi cutar COVID-19 yin aiki da matakan kariya game da cutar coronavirus a jami'ar Abdu Mumuni a nan babban birnin Yamai. Tun bayan shigarwar cutar COVID-19 dai a ƙasar Nijar a watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin, gwamnatin ƙasar Nijar ta tsunduma cikin yaƙi da wannan annobar tare da ɗaukan matakai kariya waɗanda suka haɗa da saka takunkumi, nisantar da zamantakewa wanda kuma akwai wanke hannuwa da sabulu, hana taruwa, rufe iyakoki, dokar hana fita da dai sauransu. Bayan haka ne wasu matakan sun kasance cikin sakaci alhali ba da daɗewa ba an bayyana cewa dai wannan cutar ta bullo kai kuma tare da yin rajistar mutane da dama da suke ɗauke da wannan cutar wanda kuma aka karfafa matakan. Yaya aka shirya yaki da cutar COVID-19 a jami'ar Abdu Mummuni nan babban birnin Yamai wadda ke ɗauke da kimanin ɗalibai dubu ashirin da shida. Menene matakin yin aiki da matakan kariya a jami'ar Abdu Mummuni? Wani irin fata ake da shi na inganta yanayin yaƙi da wannan annobar? Domin samun amsoshin dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci Dr. Sita Idrisa wanda shine babban likita a Senu. Dr. Barka. Haka kuma muna tare da Malam Rabi'u na Malam Abdul Rashid mataimaki ne na babban wakilin kwamiti da ke kula da wuraren kwana da kuma tsabtar muhalli na Yenun. Barka Malam Rabi'u. Muna kuma tare da Malam Muhammadu Leyasin ɗalibi ne na shekara ta uku a falfasar a jami'ar Abdulmumuni. barka malam mm, muhammadu baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi cewar wata sanarwar manema labaran ofishin ministan kiwon lafiyar kasar Nijar a ranar 11 ga watan Januwari na shekarar 2020 daga cikin mutane 66,766 da aka yi wa gwaji 3,924 suna ɗauke da wannan cutar ta COVID-19 kamar yadda na ce tattaunawarmu ta maritan yau dai ta mai da hankali ne kan batun matakan rigakafin cutar COVID-19 a jami'ar abdulmumuni dr sita da ku zan fara ta yaya kuka dangana da cutar covid-19 a cikin jami'a a lokacin da aka hana hita da kuma shige. To assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu da masu kallon mu ah, muna muku hata alheri kuma muna muku godiya kuma muna hata Allah ubangiji ya kare ku da wannan cuta ta alloba ta coronavirus. To eh wannan cutar ta shigo a matakan farin kamar yadda gwamnati ya tsara matakai na kariya zuwa ga wannan cutai matakan nan da gwamnati ya tsada tun da aka hiddo su muka ɗauke su a nan jami'a muka yi aiki da su mhm. da tare da haɗin kai na 'yan makaranta amma lokacin da ya fara ɗinan cikin watan mars ya ci karo da 'yan eh, makarantun nan ba su da yawa kwarai a lokacin nan amma a cikin jami'ar mhm. tunda suna cikin eh, hutu kuma akwai wasu eh, ƙorafe-ƙorafe tsakanin eh, masu ba mhm. da karatun da gwamnati shi yasa aka ɗan tsaye da karatun to eh, da yawancin duka 'yan makaranta kowane ya koma gida mhm. sai waɗanda suke na a kalilan bisa kan wurin nasu na kwana mhm. to amma matakan nan duka aka tsaye mu mun yi aiki da su sosai mun ba da eh, wayewa kai ga 'yan makaranta mhm. mun yi taro da ƙungiyarsu muka shugabannin nasu muka gwada musu da yadda ya kamata a yi hankali da cutar nan kuma yadda ya kamata su tunkari abokansu 'yan makaranta su waye musu kai mhm. kuma mu mu wanda suke da kwai na wurin wanda eh, ke aiki saboda su kawo eh, kyaucaccen rayuwa ga 'yan makaranta kuma duka muka bi Eh, wurin aiki service service muka waya musu da kai mhm. da yadda kamata su bi dokokin da aka aje mu mhm. kuma mun ba su abun kariya shine takunkumi da gel wannan ruwa na sabili eh da mhm. ruwa na wanke hannu da na shahawa duka mun ba su saboda su ne ke hita su shiga gari kuma in saya ta su dawo su koma wajen aiki mu ga su ne kamata matakin farko mu musu kariya ta kirki wadda za su kawo cutar nan ba cikin inda 'yan makarantar nan suke to kuma su ma kansu 'yan makarantar duka a wurin wanke hannu da wurin sabili da wurin da ya kamata a waya musu kai da takardu wanda ya kamata a liƙa su karanta su da kansu su gani eh, yadda ya kamata su ma su ta yadda rayuwarsu mhm. saboda su kare kansu ga wannan cutar su kuma ko ina mun sa sun yi shi eh, zan dawo gare ku mm, insha Allah wala rabiu zan dawo ga bangaren ku yaya kuka tsinci kanku a lokacin da aka hana shige da fice lokacin cutar covid-19 assalamu alaikum eh, jama'a ina kowa fatan alkhairi kuma ina da Allah ubangiji ya kare dukkanin gaba ki ɗayan mutane game da wannan cuta to lokacin da abin nan ya faru na wannan cuta kamar yadda doktor ya hidi lokacin mars ko mhm. to ɗalibai da dama lokacin ana cikin hutu na makaranta mhm. babu mutane da yawa kuma malaman makaranta suna cikin yajin aiki na wasu 'yan matsaloli tsakaninsu da shugabannin ƙasa kena wannan lokacin ne aka kawo da abubuwa wanda ya kamata a kare mutane na daga wannan cuta kamar da doktor hidi da gel da abin wanke hannuwa da komi da komi kuma mutane lokacin nan ba su da yawa ana iya gaya ma kowa da kowa ana ma iya kare kowa ga wannan lokacin to yanzu da yake ba ɗaya ba ne da wancan lokacin mutane suna da yawa kenan ba a iya ɗaukan matakin da aka ɗauka kamar wancan saboda mutanen da ke yanzu ciki sun ruɓa uwan da ke da kai wancan lokacin wajen su hudu ma zan mu dawo gare ku insha Allah malam eh, Muhammadu Layasin a matsayinku na ɗalibi yaya kuka tsinci kanku a cewa an hana ku hita an hana ku shiga kuma gashi nan eh, Rabi'u ya ce a lokacin kuna cikin hutu eh, Assalamu alaikum malam Marikiya muna godiya da kuka ba mu wannan dama da mu zo mu faɗi albarkacin bakinmu da abin da mun ka gani da kuma abin da mun kashiya sanin kowa na eh, jami'a muni. gida na wanda ya zamantu. kowane gari kowace jiha ta nan ƙasar niger ana iya samun wakili na garin kenan ana iya cewa jami'a muni. ta kunshi jama'a iri-iri wanda kowa da irin rayuwa ta yi kowa da irin hali ne mai amma an ka zo akwai faransif abubuwa ka'idodi waɗanda annan mhm. wanda dole na kowa ya bi su amma sai zamanto abin da ya danganci da covid-19 mhm. coronavirus a jami'ar abu mummuni kowa akwai irin kallon da ya kai ma wannan cuta mm. don saboda yau kamar wadda doktor ya ce da wanga dan uwana an tashi an yi daidai da ba a karatu mhm. an ka killaci kowa an ka ce kowa ya tsaya wuri ne kuma kowa ya tsaya wuri ne abu guda ne sani wanda <clears throat> gwamnati ta yi muna an kawo muna sabini ko wani sai in ga an raba sabini ɗa biyu mhm. da ɗan famfo a buɗe a wanke hannuwa mhm. in za ka shiga cikin wurin kwana sai ka biya ka wanke hannuwa mhm. sai ka huci sai zamanto duka nan cikin jami'a abdomuna akwai waɗanda 'yan garin yamaina suna hita su zo gidansu su dawo akwai waɗanda kuma ba su da kowa nan cikina suke wurin kwana da komi da komi mhm. in an ka ɗoki misali a zo a cuɗanya kana zaman ka wani ya zo an ce kowa ya tsaya wuri ne wani gidansu waje yake wani ya taho kenan ba a iya magance coronavirus mhm. cikin irin wannan yanayi mhm. don saboda mi don saboda ko motoci da komi da komi waɗanda aka sa ɗalibai duka su ma cikinsu duka motar da ya kamata misali a sa mutum sittin sai ga ana iya sa mutum 160 ma ciki wasu daddabara na suke wasu kame kame na suka yi wasu a zo a rike wasu sai sun bi ma mota da gudu sannan su shiga wajen ajin karatu shi ma ya an kazu shi ma haka nan na mutane a cike na suke to kuma kullum muna jin kuma ana haɗin a'a a riƙa sa tazara da tazara cikin abubuwa ko kuma a sa babet takunkumi mhm. Mhm. kuma sai da an ka fara kurcen akwai lokacin da mun kanmu akwai waɗanda in baka da takunkumi baka shiga kuma an sha hiddo mu sai mun hito waje na sha in zo in amshi arba'in ga wajen wani in amsa in ta in sai takunkumi don saboda in sha karatu mhm. sai da tahiya ta yi nisa na sannan gwamnati ta fara sayo takunkumi da wasu abubuwa ana ba mutane abinda muka cewa Allah na ka tsari mu duka cikin tahiya abinda muka shi waje cikin radio cikin talabijin ba shi na aka nan gayi ba a jami'a abu muni ta yaya su ɗalibai suka goyi bayan aiwatar da matakan kariya na cutar covid-19 a jami'ar abdulmumini e, eh, da dama sun goyi bayan aiwatar da matakan kariya ta covid-19 mm -hmm. wasu dole na ta kama babu wadda kaɗaya dole sai ka goyi baya don saboda mi an waye sahiya yau an ci an daina karatu mhm. an waye sahiya yau an ci bakin karhe takwas ko karhe shidda na ba mu hita mhm. an waye sahiya yau an ci masallacin ne ba a sallah kenan dole na mutane kowa ya tsaya wuri ne don saboda mi doka ta doka kuma gwamnati in ta hau da doka ya kamata a ce mutane kowa ya bi wannan doka don saboda a zamna lahiya mhm. amma matakai na kariya a ce mutum ya tsaya ya tsare matakai na kariya ko ka so ka kai kariya covid-19 a jami'a abdul muni bashewa. Zan dawo gare ku insha Allah. Malam Rabi'u a matsayin ku na masu kula da wurin kwana da kuma tsabtace muhalli. Eh ina so ku bani misali yaya matakan kariya yake a bangaren ɗakuna to lalle lalle na wurin ki da matsala babba tun da wajen kwana an aka ce wajen kwana mutum da in ya ya dawo daga yawon shi duk daga inda ya hito nan zai zo ya kwanta mhm. kenan kuma menene nan zai horwa yanzu in ko ɗauki misali wajen kwana na jami'a makaranta abu da mummun mhm. ɗaki wanda ya kamata mutum bi mhm. ya kwanta kuna iya zuwa ku tardo mutum takwas har zuwa goma ni nan kan kaina lokacin da na zo mun sha mu takwas ke kwana cikin ɗaki guda sannan kuma ba lalle ba ne ko ina a tardo wannan abubuwa wani wanke hannu da jal wannan saboda mutane sun ƙaru sun yawa sannan kuma abin da ya shahi wajen tsabta in kuka diba ba ƙaramin wuri ba ne babban wuri ne lalle lalle senu masu kula da harkar partinar ɗin wanda ke kula da harkar share-share mhm. lalle lalle suna yi bakin ƙoƙarinsu bakin ƙoƙarinsu suna yi amma dole sai sun ƙara to ku a matsayin masu kula da su wuraren kwana ai yana a kanku na ku kula da yadda za su shiga ko yadda za su kasance cikin ɗakuna don saboda su kare kansu da cutar covid-19 to lalle mu ne ya kamata mhm. amma da wagga yanayin cuta ta shigo kama ba kwarai ba mu aka aka kula da mu ko kuma aka jawo mu cikin lamarin ni ga ganin da ya kamata a yi mu ya kamata a kawo a sa cikin lamarin a tambaye mu ya ne kuke gani bisa kan mutane yadda za su shiga ɗaki yanda cikin ɗakin ma mutane za su wa tsakaninsu mu ne kamata a zo a tambaya to amma an zo an aje abin wanke hannuwa tun bakin ƙofar shiga ɗakin babba ba timan ɗin inda ke ɗakuna da yawa nan ne kawai bakin ƙofa aka aje abin akwai wani yana iya shigowa ta wata ƙofa ta baya inda babu abin kenan Allah ya kiyaye in shi yana da abin bai shigo ta na babu wanke hannuwa ba kun ga akwai matsala kuna ganin kenan wannan bai wadata ba bakin gwalgwado yayi mai amma bayan da ya kamata ba kamata ya a ce kowane bakin kohar daki akwai jel nasa na 'yan dakin akwai abin da za su wanke hannuwa in sun zo kenan ko da ka wuce ke wannan kofar babba ta shiga in ka zo bakin kofar ɗaki tunda in muka ga an yi haka na mu da kan kanmu dole mutum in za ya shiga na cikin dakin ma ba sai yarda ya shigo bai wanke hannun shi ba bai sa jel ba akan wa nauyin na ya rataya nauyi ya rataya akan gwamnati kuma akan kungiya wannan ta sinu wadda ita ce ke kula da komi da komi na ɗaliban makaranta mu mun kai kukanmu wajen su ga abin da muke so su masu su je su gama gwamnati ga abin da ya kamata a yi kenan abin kamata ne a gama ƙarhi da ƙarhi da kowa da kowa don a samu a magance matsalar duka ga baki ɗaya. Zan dawo gare ku insha Allah kamar mu ci gaba za mu saurari ra'ayi ko kuma in ce eh, ɗan hira da muka yi tare da ɗaliban jami'ar Abdul Mumini. Cuta COVID-19 ga mhm. cuta ce wata ta shafi duniya gaba daya mhm. kamar yadda duniya duka gaba daya waga cuta ta rike ta ne a matsayin cutan da birema shina kashe-kashe mhm. a suke mun gane su can ya turawa mun ga abubuwan da cutan ga ta yi mm. mutane sun rasu da yawa Mhm. kuma mu nan ga jihar abdu mumuni nan ga fakitere letter dalibai suna nan suna dauka mataki don cutan ga ta zo ta mamaye duka university mhm. avec abin da ake cewa ba da wani su gel Mhm. wanga duk ga sunan dai suna nan suna itilige ko da yake ma dai ba kowanne bane yake itilige me akwai guda guda dai wanda dalibai wanda suke jin tsoro ga cuta da suke mhm. amfani da wanga su gel su babet wannan mhm. itilization suna nan suna yi lokacin nan guvernema ta dauki matakai dan mutane su zauna kasu hita kasu yawo kasu tai su doki wagga cuta to mu dalibai antika nan ga jihar abdulmumini dole ne ya kamata mu bauta ma abin da gubernema ta yi decide paske duka population ne duka nan Nijar gaba daya ne abin nan suka yi respecte mu ma dole ne za mu yi respecte mu dalibai antika akwai mu fuskanta waɗansu matsaloli ne a tusala mun samu dai zamna da shi mun lura kwanan nan abun ya dauki kuma wata fuska mu da kanmu ma sitte abin da surprise ne muka same su ga sunan dai eh, ga shi nan dai eh, wa'anda suke kula da wa'anga university sun tashi saye da su babet da wani su ne duka dai shi nan ko da yake muna da yawa dai abin da ake cewa distraction social din nan shi dai na abin da dai yana dan jawo matsala haka na fashe abu ne ba kowa ba yake restricting shi eh, to kamar da kuka sani dai su dalibai na jami'a domin dai ka ɗauka suna kamar dai wannan suke sun ga gomi a cikin ƙasa mhm. kenan an haɗa doka ta cuta mutane na masu consensus dai sun san da cutar akwai ta kenan kowa yadda yadda ya kamata a yi haka na yi saboda kular lafiya dai to yanzu kamar da gutun na ɗaliban abu da dai suna nan kamar cuta gare kamar dai akwai ta kuma kamar gata gata na akwai wanda suke suna sawa ba zai suna tsarkan su amma kuma mahimmancin su duka da ba su ma gamsuwa da wannan cuta ko na da gaya mana kuma bai kamata a ce ba cuta ta samu duk kasar shi da zama ma ko masu karfi ma tara da ke bale Nijar amma da mutane kamar dai gaskiya to kamar da mutane dai mu ma nan a nan wajen mu dai yau ma mun tafi da ba za ta da dubu hudu dubu hudu mun karawa ma dalibai sabiyon sun ga zaka saboda in ba akwai mu dai ana sa ba zai mm-hmm. amma dai ba da tansiya sosai amma akwai ba zai akwai ba zai kawai ta muka sa mota da ko ina mana yawo da ita to mu dai wajen mu dai duwayen shi ana ina ce sama dalibai a sa ba zai cikin saboda yau ma shi ba mu buhu guda na dubu hudu a ciki mun ga zuwa zuwan garamu ɗalibai sabiwa sun zaka kuma yanzu akwai wasu dubaye na cikin daki biroki ne su ma za a ba ma dalibai wanda an nan saboda shi da kai ne ya ce cutar akwai ta kuma kamar sauransu. Hira da muka yi kenan tare da wasu ɗalibai na jami'ar Abdulmumuni. Liyasin a matsayin ku na ɗalibi me za ku ce a game da abin da kuka saurara? Eh, abin da suka faɗi gaskiya ne. Eh, coronavirus akwai ta inda akwai ta. Mhm. Amma eh, misali, kawai mutum na yana jin yunwa, yana buƙatar abinci sai a kawo mai ruwa a bashi. Ma'ana. Kenan ba shi biyan buƙata kenan wanda ya kamata. Babet, ba ku sun ka ce ba, distinction social ɗin nan wa'anga tsakani tsakani mm-hmm. Mm-hmm. Eh, babu shi wa'anga shugabanni ne na fak da later abinda duwayen ya ba da bavet yan premier ani ɗalibai sabin zakkuwa nan ne mm-hmm. an ba su duka sunsa kowa ya rufe hanci da baki kuma an haɗu wuri guda ana cuɗanya juna to shin saboda Allah eske wannan kariya eske an ɗauki wannan mezir da ya kamata cikin motoci kowa ya rufe hanci kuma duka an cakuɗe da juna an tsaye da juna an tsaye da juna to ai duka dai likitoci da kowa da kowa dai kowa ya san da na kariyar matakai aka sa su akwai kariyan matakai wanda kai na zakayi da kanka a sa tazara tsakanin juna da juna mhm. wance ne kuma kawo maka na za'i yau an ka sa tazara tsakanin juna da juna ba a buƙatar wani wani takunkumi da za a rufe hanci ko kuma da za a rufe abin gashi in kowa ya ɗauki mataki ya tsaya shi da kai ne don saboda ya kare kai ne da coronavirus a yi ba da karatu da kyau mutane su tsaya don saboda su tabbatar da cewa eh wanga abu don saboda gudun coronavirus na aka yi ginin shi ne ya kamata ya zamanto an samu kowa cikin tsari don saboda tahiya ta yi yadda ya kamata zan dawo gare ku insha Allah dokta kun ji dai ra'ayin wasu ɗalibai na jami'ar abdulmumin da muka sarara me za ku ce akan to wallahi abu ne wanda ya kamata ma a ci gaba da shi na ni na yi murna sosai da shi mm-hmm. eh kuma ya gamshe mu yana cikin kuma tsare-tsaren da muka ɗauka saboda a kare al'umma na nan jami'ar university abdulmumuni da wannan cuta ta coronavirus mm-hmm. eh shi don mene ake sa takunkumi don saboda inda ba iya samun a sa tazara tsakanin mutum da mutum mm-hmm. takunkumin na aka sa shi lalle zai kawo babban umarni in akwai mai cutar a cikin wurin ko ya hiddo ta ko cikin ya yi tari ko cikin ya yi atishewa kaga cutar nan ba za ta samu shiga eh, cikin wanda ke kusan shi in dai mutum na da takunkumi mhm. na ɗaya mhm. na biyu shi ma da kanshi in yana da cutar in akwai takunkumi gare shi ko ya yi atishewa cikin takunkumi ko ya yi tari cikin takunkumi a nan ciki zai tsaya mhm. kenan in ma mutumin ya kamu shi gare shi ne kadai abun zai tsaya to na biyu wanke hannu da ake yi in kamar shi ma mai rashin lahiya yana da cutar bisa ka hannun shi in ya je gaisa da wani in dai akwai takunkumin kenan in ya taba shi in shi yana wanke hannun shi kenan cutar ba za ta yi yawa bisa hannun shi ba har ya je ya samu wani tunda dai akwai takunkumi gare shi ya wanke hannu kenan ba ya samu kanshi ba kuma ba ya samu wani ba mm-hmm. saboda su ne matakan da muke ɗauka a university mm-hmm. kun bisan su ne muke nan muna aiki aikin da muke nan bisa shi ne muke nan muna aiki muna son mu samu haɗin kai da 'yan jami'a ɗalibai mu samu mu yarda da cewa kun ba mu isa tazara tsakaninmu mm-hmm. kenan takunkumin nan shi ne mataki na farko wanda ya kamata mu lura da shi mu yi aiki da shi in akwai wannan magani wanda ake ce ma gel mm-hmm. ruwan sabili shi ma ya kamata mu sha shi ya zama to na bisa ka hannun muna yawo da shi ko mun je mun samu cuduwa da mai cuta inda akwai wannan gel din wannan ruwan sabulin da muka sa ga hannun muka sha din nan zai narkar da cutar nan kafin ma mu je mu gaisa tare da wani don su ne matakan da muke ɗauka a university saboda mi saboda university wuri ne wanda ya tara jama'a da yawa mhm. mutum wajen dubu talatin da wani abu kenan kuma cikin dubu nan talatin da wani abu mutum wajen dubu goma suna nan bisa kan gidajen da aka yi musu na saurayo bisa kan eh, mazamninsu sauran duka a gari ne suke da sahi a ɗauko su da motoci a kawo su jami'a in sun ƙara karatu a ɗauke su a maida motocin nan cikin shi kamar da ya gai yanzu mota mai ɗaukar mutum sittin sai a ɗauki mutum ɗari da wani abu dole saboda mi saboda ita motan nan in ta baroka kenan kai ba za ka samu damar zuwa karatu ba mhm. dole mu mu yi haƙuri mu ɗauke su haka nan saboda kowa ya rasa karatun shi mhm. ba dan wai son mu bane mu Musenu muke wannan sa su cikin motan nan cikin matsaci ba mhm. saboda kayan aikin namu ba su isa ba gwamnati yana ƙoƙari sosai tsakanin shekarun ga kowa sani motoci motoci wanda aka ƙara na jigila 'yan makarantu amma ba su isa ba kenan wanda ke gare mu yanzu mu senu da su ne muke aiki muke jigila. ɗalibai saboda ka kowa rasa karatun shi kuma ɗaukar gada ake musu tare da haɗin kan su ɗaliban ne muke aikin mhm. ga saboda ba a yin komi yau duniyan nan ba tare da su ba ba yara ba ne ba mutane ne wanda suna da hankalin kansu ne eh saboda shine ne eh, wanga aiki ma da muke yanzu na kariya bisa kan harkar cutar ta corona mhm. eh muna ƙara neman haɗin kansu saboda su ƙara wayar da kanun abokansu na cewa da takunkumin nan shine mataki na farko wanda ya kamata mu yi mhm. da wanke hannu nan da ake yi ka a rena shi da shahawa wannan maganin mhm. shine ya kamata mu yi a cikin wannan rayuwarmu a bisa kan eh, eh, university mhm, saboda shi kaɗai ne muke iya ɗaukar mataki tazara ba mu isa tazara a cikin motocin jigila ba mu isa tazara a cikin ɗakunan su na ba su karatu ba mu isa tazara inda suke zama masu rayuwarsu kin ji yanzu sun ce miki daki mai ɗaukar mutum biyu su a sa mutum goma mutum goma sha biyu mhm. saboda mi sun yawa to kuma wurin ana na ana ta yi amma hanyar yanzu bai isa ba to wurin cin abinci su ma haka nan ne mhm. kenan dole mu yi nazari da su mu gani matakan da za su sa dai Allah ubangiji ya raba da wannan cutar amin ya rabi mm. malam rabiu zan dawo mm. gare ku eh, ɗalibai su bi matakai akan waye ke. to kamar masu kula da ɗalibai su bi matakai a nan cikin jami'a abu mummunu yana ga shugabanni na ɗalibai kamar daga cikinmu akwai daga cikinmu ne akwai wanda ke sa ɗalibai su bi matakai kasi abin da aka hana cikin makaranta ga abin da aka ce a yi tunda bakin gwalgwado ana bin ka'idodin nan in dai hannu ne muka sa su wannan ka'idodi ana bin su bangaren ku wani irin gudunmawa ne kuke kawowa a cikin harkar matakai bakin gudunmawa wadda ake iya kawowa wadda suka ce ce wadda kika ji wannan takunkumi da mm. ke gani shine in sinu ta kawo ko kuma can cikin bangare-bangare na makaranta akwai kowane bangare na karatu kala wanda kake yi 'yan bangaren can suna kula su mara ɗalibansu kenan su ne ke kawowa suke kawo gudunmuwa wannan takunkumi ana rarraba ma mutane da kuma su senu su ma suna kawo su su su ce a rarraba ma mutane bakin abin da kawai ake badawa kenan kamar babu wani wani tsari da kuka ɗauka a matsayin ku na magabata da ke kula da wuraren kwana da kuma tsaftar muhalli duk tsarin da za mu ɗauka mu ya danganta daga yanayin abin da ke iya yiwuwa ne cikin makaranta in ji ka diba yawan mutane yanzu malama rakiya ko ke aka ce ga kinan an sake gaba cikin mutum dubu ishirin da bakwai aka ce ana so ki sa tsari na yanayin kusurin kazama ba kusa da kusa ba ko kuma ki kawo wata mahita bisa kan haka nan dukka bakin mahitar da za ki kawo wa ba ta wuce ta abin da ake rabawa ce ta takunkumi tunda ba ki iya cewa kowa ya tsaya nesa da nesa da dan uwan shi in ba kamar wurin karatu ba aka zo zama bakin abin da ake yi kenan tunda mu duk abin da gwamnati ne ya ce a yi muke yi shine ko abin da muke yi tunda muna unhwani ne da abin da aka ce gaya wanda bai kamata ba ka a yi shi mu ma shine muke yi tunda mu ma kamar kowa ne ba cewa za mu ba a'a mu ga munan yan makaranta ne wa yi a dole mu abin da muka kiro shi zami a'a mu ma muna bin ka'ida da dokoki duka wadda aka hana tunda ai mu ma ne ya kamata a ce mun bi dokai to amma yawan mutane yanzu bai to sai ka ce ma mutum in za ya kwana mutum takwas cikin ɗaki matala guda abun kwanci guda wanda mutum guda ya kamata ya kwanta mutum biyu ke kwana yanzu in ka ce mu guda kai kwan guda za ya kwana bisa shi ina za ka kai shi kwanta sai ka nemi wani inda za kwanta ko mhm. kina haka nan ba yiwuwa dole sai an kama mu da shugabannin kasan da su senu duka suna gani sun san komi kamu kuka ce ta wani fanni ta fannin a ƙara mun wurin kwanci saboda mutane su bar zama da yawa cikin ɗakuna mhm. bakin gwalgwado yadda dai za a samu. mutum biyu ko uku cikin ɗaki kenan yadda ko da irin haka ta faru ba a samun matsala wajen sa dokoki wanda mutane za su karewa sannan kuma wajen ɗaukar karatu shi ma inda mutum 500 700 ke shiga suna karatu shi ma in aka ƙara kenan in aka samu inda mutum 500 ke shiga in an yi da yawa mutum 100 na shiga kin ga ko da wata matsala ta taso irin wagga kenan ana iya cewa to daga bakin mutum hamsin za su shiga saboda kowa ya zanna nesa da nesa da dan uwan shi kenan kin gani da abubuwa ne wanda dole sai an tallafa mu mhm. mu ba mu iya su mu karan mu dole wannan shugabannin kasa ne da su masu kula da matsalolin mu su ne kamata su ga abin tare da mu duka abin da yake yiwa a yi to madalla zan dawo ga bangaren ku malam uh, yaya matakan kariya suke a cikin motoci a matsayin ku na ɗalibai kuna kai kawo ku ne hita ku ne shiga yaya kuke kare kanku eh. ga cutar covid-19 malama rakiya kaman kuna bin matakan da aka ɗora aka ɗora na kariya da cutar covid-19 ko kaɗan ba ma wannan labari in kun ka zo ba ma wani tunanin wai a'a wai cikin lokacin covid-19 na ake in dai bisa hanyar in dai wajen harakan motoci na mhm. babu zancen matakan kariya ba amma zanci ne ko takunkuman ga da aka raba kana iya iskan mu cikin mutum goma akwai wuya ka samu mutum uku waɗanda ka sa mai in ka ga takunkumi ma yalla sai dai mutum wanda shi ra'ayin kai ne ya sai takunkumi kamar wanda muke wurin ga gashi nan da kun gani shi da takunkumi ko kuma cikin aji akwai mushanni waɗanda ka cilastar da cewa a'a sai an sa takunkumi sannan a yi karatu lokacin nan ana rarrabawa to yanzu ni dai tun da mun ka dawo ban ga an rarraba ba mai amma na jiya ga radu yanzu yanzu ga wani ya ce an rarraba to me yasa ne sai kun yi jira an raba muku ko ba ku iya sayar kanku kaka za mu yi harakoki da kuka gane sunan yanzu kami kame na aka ta yi burus sai a hankali edison sai na ce muku na taɓa ramcin dala arba'in ni hito da an ka hiddu ne wajen saya wajen don saboda ka abin ga wallahi sai da ni ramci dala arba'in sannan sai takunkumi ni koma don saboda in ɗauki ilimi to kakana za a yi hakan zan dawo gare ku insha Allah Dr. Sita yaya Senu take tallafawa wajen bin matakai da gwamnatin ta sa na kariya da cutar COVID-19 to Senu dai san kungiya eh, ce wadda ta kamata ta kula da irsa gayye. harkar rayuwa ta 'yan makaranta to bisa kan harkar covid-19 daga mun ɗauki matakai wanda gwamnati ta tsaida shine mun sa abin wanke hannu wuri-wuri duka inda ya kamata mhm. bakin ƙarhinmu bakin gwalgwado wadda sabili mun sa kuma minista mai kula da eh, zurfin karatu mhm. eh, shi ma ya kawo mu tallahi kwanakin gama akwai su yana nan an kawo sabili da babet an kama musu su ma muna nan muna tsari yadda za mu isar da shi zuwa ga 'yan makaranta mhm. kuma mu isar da shi zuwa ga masu koya musu e, kuma eh, muna kuma tsari wanda za mu neman wa'anda suke taimaka ma university mhm. kamar e, eh, su ne ong da organization za mu kai kukan mu gare su mu gani yadda suke yadda za su kanmu taimako bisa ga kan mu samu yawancin wannan takunkuman ya zamanto muna da su a kowane lokaci ya zamanto duka sahiya yan eh, mm, makarantar da ke gare mu su dubu ishirin da bakwai zuwa dubu talatin ɗanga ya zamanto muna da takunkumai wa'anda muke iya biya musu bukata duk sahiya saboda kaiwa da kawo wasu mhm. mu ba su ya zamanto a gare su muna nan za mu nazari da su 'yan makarantar mu gani yadda za mu yi yadda muka samu tallahin nan mu gani yadda za mu yi yadda takunkuman nan ba za su kare mun ba har Allah ya kamu bayan wannan alloba wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin yaki da eh, cutar covid-19 saboda kun san 'yan makaranta tubarkalla suna da yawa mhm. eh wanda ya ce za a ɗauka nauyin duk sahiya ya ba da takunkumi dubu talatin ko dubu ishirin e, abun zai kawo matsala sosai e, lalle gwamnati ta sai takunkumai kuna gani da lokacin cutar ta bullo ta harin an sai su da yawa an ce duk ɗan ƙasa abin da ya kamata ya sai dala sittin ko dala ɗari an mai takunkumin nan dala ashirin amma bisa ga ta yadda aikinmu dalar nan ashirin in aka takunkumin nan aka kawo su dala nan ashirin za ta yi ma wani ɗalibi watakila wahala na duk sahiya ya hidda dala ashirin mhm. ya sai takunkumi ko da yake an ce in ka siye shi kana aima kwana biyu kwana uku kana aima sati da shi inda ana wankewa mhm. amma dalan na ashirin ka arena ta ga wani ɗalibin zai ta kawo mishi matsala to kenan dole sai mun ɗauki matakai wanda in ma mun kawo takunkuman nan yadda za mu kowane ɗalibi ya zamanto ya samu takunkumin nan ba tare da ya wahala ba eh mhm. insha Allah shine muke da nan niyya muna nan muna nazari mu samu da gaggawa mu samu mu kawo eh, musu taimako bisa kan wannan fanni ai an ɗauki wasu tsari na cewa takunkumi ma ana iya yin su tare da yadi mm. shin ɓangaren ku ba yi wannan ba to ɓangaren mu a nan dai sinu ba mu samu muka yi wannan gwajin ba tunda shi kan kanshi gwamnati na ce muke yanzu ya siye su ai da yawa kun sani an saye eh, takunkumin na ayyukan command ɗinsu da yawa an ce za a kare farashi saboda a saida ma 'yan ƙasa to Eh, lissahin da muka yi bisa ga kan tsarin na wanda gwamnati ta yi eh, eh, za mu kai kukanmu mu a bamu na bangaren saboda mu kai ma ɗalibai wannan takunkumai zan dawo gare ku malam liyasin gwamnati ta ɗora cewa kana iya amfani da ko rawani ko kuma ka yi amfani da yadi ka yi takunkumi da shi ko ba ku taɓa sa wannan tsarin ba a kanku na cewa don ku kare kanku da cutar covid-19 cuta ce wadda tana kashewa kai ya kamata ka kare kanka ba sai ka yi jira wani ya kawo maka ba shin ba ku ɗauki wannan tsarin ba eh, an ɗauki wannan tsarin abin da tsari akwai masu takunkumi akwai masu abin gashi amma abin da son gane akwai da dama waɗanda kama ba a in kun ka ɗauka shuɗi na farko na covid-19 mhm. mutane akwai wanda in ka zo in ka ba shi hannu bai ma amsa akwai wanda in ka kusance shi yayewa ya kai wasu zaman su suke su mai amma yanzu abin mutane a kai a kawo a kai a kawo mai zir matakai waɗanda gwamnati ya kamata tun can harko a riƙe doktor ya ce yanzu sun sa initiative kamar ta eh, bavet da komi da komi mai amma tun da wancan shuɗi ya ƙare habis yanzu duka 'yan sosokin nan da aka kawo na ruwa da na wanke hannuwa da sabini wanda aka kawo yanzu in kun ka zo cikin jami'a abu da mummuni inda dai wurin ɗalibai da ka zama ban sani ba wurin ma'aikata na sinu amma wajen ɗakuna babu inda za a samu su babu su babu inda sai dai in ka tafi can ka ɗauko sabinin ka na wanka ko na wanki ka haka wanke hannu a makonin da suka wuce gwamnati ta bayyana cewa ita wannan cutar tana nan ga komowa mhm. ba a ɗauki matakai ba a ɓangaren ku babu wani matakai na in ka kunna radio na muka ji ka kunna nan muka ji kai nan ne amman matakai na ciki na a kare kai da juna babu wani matakai da an ka ɗauka kamar covid-19 kamar ta huce na yanzu ana nan gajin labarinta in dai jami'a abu da mummuni ta muka muku hira zan dawo gare ku insha Allah malam Rabiu bangaren ku ba ku ɗauki sabon tsarin cewa ba ana iya yin takunkumi ai ba sai irin wa'annan da ake kawo mana daga ƙasashen nasaru ba mu da kanmu muna iya yin yadin na eh, muna iya yin takunkumi da yadi ba ku ɗauki tsarin ba ku bangaren ku na ku yi ma ɗalibai su samu su kare kansu a matsayin ku da masu kula da hauraren kwana da tsafta to malama rakiya kamar na lura kamar wani bi buki fahimci mu kamar yadda muke ba ga ɗalibai mu ga yadda muke ga ɗalibai mutane ne mu wanda in abu ya zo na ɗaukan mataki ko na kare ɗalibai mu ne ake zuwa ana gani muna basu ba mu ke yi ba muna basu saboda mu duk wani abin da za mu ɗauka mu basu wanda muka samu ne ko muka je wajen sinu muka kwatanta masa kunji kunji matsalar da ke faruwa shine muke so a bamu mu ba yan uwanmu su kare kansu ba ku taba cewa ba kuna so a yi muku sosai ma saboda ai mu mun san akwai ta cutai ba wai babu ita ba to ai rashin ɗaukan matakai na kirki ne mutane sai su ga kamar jita-jita ne in kamar yanzu can da farko shuɗi na farko da ya wuce kamar yadda ya sani ya ce ai kun gani da yake akwai matakai na kirki da aka ɗauka kai da kanka ba ka yarda ka ce babu ita saboda ka zo ka wanda ka san shi kun san juna ka ce za ku sa ya ce maka a'a ko ka mace mai wuri ya nuna kawai kenan saki vedirke matakai na kirki an ɗauke su yanda kai da kan kanka ma kana iya samun kamar wata mahita ta wadda za ka ɗan kare kanka wannan ma ai kare kai ne kamar mutum ya baka hannu ka ke ansa ka kare kanka mm-hmm. kenan kin gani abubuwa ne wanda kamar yadda yasin ya ce ana ta ƙara hidin sun dawo ta dawo cuta akwai ta akwai ta me amma a nuna ɗin akwai ta ga mutane kama ta hanyar tallafawa na kare mutane shi ne ba a nunawa shi yasa mutane kamar suke ganin jita-jita ne mm-hmm. ban sani ba sai nan gaba ne gwamnati za ta zowa bisa kan abin da ta yi can baya na ba da abin wanke hannu da jel da komi koko suna na suna shirye-shirye na koko a'a hakanan dai ne wanga karin za a kallon mu sai dai a gaya wa mutane akwai ta kin ga ai ba lalle bane mutane su kiyaye kamar can wurin zan dawo gare ku insha Allah Dr. Sita menene tsammanin ku na kare kan al'ummar ah, jami'ar Abdulmumuni ga cutar covid-19 to eh, tsari na kare al'umma wannan tsari ne wanda ya kamata a shi cikin muna tare da juna cikin shawara tsakanin mu masu kula da lahiyarsu da su kan kansu ɗaliban don san mai ake tare da su ɗaliban da shugabannin eh, ɗaliban dole sai an zamna an yi ƙara nazari kamar da suka gai ne yanzu cikin wannan yanayi lokaci da ake mutane sun yi sakiki sosai da bisa kan matakanan da ake gai e, ba su nan ga kama su da himma ya za a yi to a inganta ita wannan eh, matakan an eh, muna iya inganta da su tun da san ɗalibai inda muka zama muka yi magana da su suna da ƙarhin su magana kuma su yarda don duk abin da muka tsara tare da su bisa kan irin wannan tahiyar in an sa su ciki in suka yarda suka ɗauki matakai za su fahimtar da abokansu kuma tsarin zai yi wa da ake so kamar yadda shi rabiu eh, ya ce eh, suna dai jin shiru-shiru har yanzu kenan eh, kuna da niyyar muna nan muna shirye-shirye saboda a kira su ai sai mun samu kayan ga hannunmu mhm. saboda ba mu kiran su su ce ina abin suke mu ce musu a mu shirya ba tukuna don amma abu ne wanda dole ne mu yi tsari tare da su kuma dole ne mu ba su kamar da suka gayi kayan da ya kamata a je musu su gwada ma abokansu a aiki da su. Zan dawo insha Allah Malam Yasin wani irin kira za ku yi zuwa ga ɗaliban jami'ar Abdulmumuni domin kare jama'a. Kiran da gani da eh, ɗaliban jami'a na Abdulmumuni coronavirus akwai ta tana nan ga kashe mutane ko ina a yi hankali yau in kan mutu kai na kan mutu kowa ya tsaya in gwamnati ta kasa kamar wadda hausa ka cewa in dambu yawa bejin mai shi kuma mai in yayi yawa ai dambu ai daɗi ya kai mhm. gwamnati ta tana iya kun ta samu zuciya ta ta kwarai wadda za a tallafa ma ɗalibai na jami'ar abdulmuni shi na ya kamata a ci duk abin da ya kamata na kariya a kawo mana mu kama muna so mu kare kanmu kenan su yi zaman jiran gwamnati to cutar kuma tana nan tana ta yaduwa to kowa dai yanzu dai ya kare kanya kowa ya kama jiki ne ya kare kai ne shine zan amincewa madalla a nan muka zo ƙarshen muhawarar ta studio kalangu ta yau akan matakan kariya akan cutar covid-19 a jami'ar abdomomini mun kasance tare da dr idrisa sita shine likitan babban likita a na senu haka kuma mun kasance tare da malam muhammadu layasin ɗalibi ne na shekara ta uku a falfasar jami'ar abdulmumini da kuma malam rabi'u malam rashid ko abdul rashid mataimaki ne na kwamitin da ke kula da wuraren kwana da kuma tsabtace muhalli da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar akan na'urori muna tare da isa lawali da kuma mustafa ayuba thank you